بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى يشفع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير to sun bayyana ta ala abal makhluki na sannan Allah ya bayyana raunin halittu ne wato wayanda aka halitta min asali halittatin tun daga asalin halittarsu li ya bayyana lahun don ya bayyana masu anna allai salahun izzatun ba su da wata izza wato girma illa za ta labuwa min wata ala sai in sun neme ta ga Allah sannan za su same ta ba wanda da girma sai wanda bai girma ga Allah wato inna lizzatu lillahi jami'a duk girma ga Allah yake shi kadai wa qala sai Allah ya ce madaukakin sarki wallahu khalaqakum min turabin Allah shi ya halice ku daga kasa da farki abi ku adama min domin baban ku annabi Adamu daga kasa Allah ya shi summa min rafatin sannan ya halice shi daga mani ai abin da da khalqi zuriyatihi min adu zuriya annabi Adamu da mani an kai su amma shi da kasa an kai shi sun majala a azwajin sannan Allah ya sanya ku nau'i biyu zukuran wa maza da mata wa mata milimin min wata mace ba za ta samu ciki ba wala ta da wata mace ba za ta haihu ba illa da ilimi sai da ilimin Allah ai abin nan malumi sai da malumi lahu sai Allah ya sani wa ma amarin ma'amarin babu wani mai rai da ake kara matsawar rayuwa ai la umri da umri umri ba za a kara ba cikin rayuwar mai tsawon rayuwa wala wa kasa min umri kun ba za a rage daga rayuwar mai tsawon rayuwa ba ai zalikal umri wannan rai ba za a rage shi ba ai da akar ko kuma wani abin rayawa na daban illa ta tutazun face abin nan yana rubuce cikin littafi littafin na huwa lawal mahfuz shine littafin lawal mahfuz fi ma'ana haza a kudu ga ma'ana wannan da ke cewa wa sana an yi rada ilmuhu ilallah wannan aya da ta ce wato babu wani wanda aka kara matsawar rayuwa babu wani wanda aka rage matsawar rayuwa ba ce yana na rubuci cikin littafin lauyi mako kenan za a ga aya nuna ana iya da shekara 20 daga ba kuma a mai sheka shekara 50 zahira aya kenan ana yin kada shekara hamsin daga baya a shi ka shekara ashirin mala ya ce to ni ga wannan cewa nake yi wato wa abinda ya kyau ga ma'anar wannan aya an yurar ilmi hu ilallah wannan bangare na aya to a bar ilimi ne ga Allah Allah shi ya san ma'ana ce domin yana cikin mutashabihat ayoyi da yawa sun ce abin da Allah ya sa fahimta sa'atan wala ya saka dimo to kuma wannan ta ce ana karawa ana rage ya ce to abin da ya fi kyau a bar sani ne ga Allah subhanahu wata'ala Allah shi ya sani yana ya kare yake ya rage yake shi ya sani yan na zalika ya sirri lalle wannan dai na mai sauki da Allah hayyana na farko kana ya insani idan halittar mutum ya kasance ala ga shakalin da'if bisa ga wannan sifa mai rauni min khaliqin qadirin daga Allah wanda an mai halitta mai iko ala an yusawwira hu bi akan ya suranta rayuwa da sifan mutum cikin wannan lokuta wa bawa a sarara ziyadati umri kuma 'yan nabi mai ya kore mai sirrorin ƙarin rayuwa ta yi wa na da ragewar rayuwa ta yi to fala ya sau babu abin da ya dace fala ya sau bai dace da mutum ba an yi kira makaran shi dora makin shi fi dalabi izzatin wajen da ɗan girma mun gaira kaliki ga wanda ba shi ya halitta ba azza wa jalla jalla wa allah wanda ya san wanda allah ke tsarin da to ya kamata kai bi girma sai ga kowa sai ga allah wato abinda an neman girma ga allah mutum ya abinda allah ya sa shi idan mutum ya abinda allah ya sa shi ko allah zai ba shi da ya mai alkawari وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه سائغ من كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر تبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ثم بين تعالى المخلوقات سنة الله يبين أن المخلوقات للي هلتوني وإن الشرك في بعض المنافع كوتا تاي تاريا ووسو أبو واني دوك سنة تاريا wasu ko sun yi tarayya da wasu sifofi fa inna la yusawibu da khasiyya al'uzuma akwai abubuwa wanda kowane yake banta da su al'uzuma wanda an manya to ba za su yi tarayya gare ta ba bakala allah ya ce wa ma ya sauyi albahara na gulabe biyu ba su zama dai gulabe na guda biyu ba su zama dai wa ina ko da yake sun yi tarayya fi kaune ma ma'un da kasancewa su duka ruwa ne amma za ka iske wani yana da daɗi wani bai da daɗi wani za ka iske shi yana da gishi wani na da zaki haza makuratu wannan gulbi guda gulbi na wanda yake azuwa mai daɗi furatun mai daɗi haɗiya wato ruwan daɗi shadidul azuba yana da daɗi kwarai sa'ubun sharabu haɗe shi wato yan ɗebo ruwa ne haɗe su bai da waya. ayyasa harara yana sauƙaƙa abin da zayi in ana jin kishirwa an ka sha sai a ji sauƙi wai zilu an ka ya gusar da kishirwa wato ce saboda daɗi ne kun ga wannan sifa ce daban wa hadha min wani ujaj wani bakwai kullu gishiri na gare ujazin masu gishiri kware zasti ai shadidin murwa suna da gishiri kware la yantu bishrubu a shashi. ya an sha shi kuma wala yasu da harara bai sauƙaƙa zamun kishirwa wala wajilu a dashi bai kusa da kishirwa kuma ga su duk sun yi tarayya ga gulbi zaman su ruwa duk abu ɗaya ne sun yi tarayya amma ga su wajen amfani da su abubuwan amfanin su ya sassafa ya ce to haka na abin da tsarin mumini haka za a almomin mudiyon wadda kun ga wannan ruwa yana da gaga haɗiya. kuma yana da daɗin sha ya ce to haka nan momini yake shi ma momini haka allah ya abi ne mudewar yana mai da'a ga allah sale kiyadi yana da saukin jayuwa li da rabbi ga abubuwan da allah ne ya umarni da suwa shi ko wancan ruwa ga zani ga zartsi ga gishiri baya da daɗin sha haka nan wal kabiru munkirun kabiri bai yarda da daraja allah ba mutakabbirin mai girman kai an tawali da rabi bai tawali ga Allah ubangiji ne don haka bai jaruwa da sauki wa in kana yashriku al-mu'min ko da yake yayi tarayya shi ma kai ya tarayya da musulmi fi ba da sifati ga wasu sabobi don wajen zama mutum shi ma kawai ya mutum na wajen zama mutum shi ma ya tarayya zama mutum to amma wajen abin na wajen jayewa ga mutum mulini ba ko da yake sun tarayya da sifa zama mutum ishiraku albahari irin tarayyar gulaben ga biyu kun ga waɗanda gulabe biyu guda na daɗi guda ko na gishiri amma ai sun yi tarayya duk abin nan ne duk ruwa ne wa min kullum yanhuma kowane gulbi daga cikin gulben gamai ruwan gishiri da gulben gamai ruwan daɗi wa min kullum nama kowane daga cikinsu ta akuluna lahaman ɗari yankuna cin nama ɗaya kuwa sabaku shine kihi cikin gulabe ake ɗebo shi da gulbin da an da ruwan daɗi da wanda bai da ruwan daɗi kowane ana samun kihi ciki ne amma kun ga duk ana samun kihi cikinsu amma sufa su ba gudata ba wancan yana da zaƙi wanda bai da zaƙi wancan yana da gishiri wanda bai da gishiri to haka nan gulabe su ma haka nan mutane su ma wa man kullum ta lahaman dariya wata sakar juna min eh, wata sakar juna kuma kuna hisuwa min almilhi daga ruwan gishiri kila min ko kuma daga ruwan gishiri da ruwan daɗi kuna hanyar kayan kawa tarba suna wanda kuke sanyawa da jikin shi wato suwa da ruwan da aka daɗi da ruwan da su da daɗi ko waɗanne ruwa na da umarni don ko waɗanne suna kiyon kifi kuma ya girma kuma ƙasan su ana iya tunawa a shiga ƙasa a duba kayan ƙawa miliyotar tarba suna kayan ƙawa wanda kuke sanyawa hiwon lurmur wani marjani shi ne lurmur da marjani duka ƙasa aka ɗebo su wata wa kana ganin jirgi wata rana fi tana ganin jirgi cikin ruwan nan na gishiri da ruwan daɗi mawafira yana tsagawa cikin su don ya ƙetare auta makaruna tana tsagawa auta shukur tana tsaga birni da jawabi tana gudana ciki makubila wannan ta dawo madubila wancan ta koma birnin wahida da iska guda iska gudana amma sai ka ga ya kora wanda ta baya ya kora wanda ta gaba kuma iska gudana Allah ya ce da tartabu min fadali kuna shiga cikin gurbi da jirage kuna yawo don ku nemo falala daga cikin falalatin subhanahu ta'ala bi tijara da sana'a wala allakum tashkuruna Allah don ku yi Allah godiya ala da ga mi ne almuzawja wanda take yi da abin da ake so da wanda ba a so almutarakima wanda take mai yawa wata bisa wata ya kulle ma safara ma safara kullu makhluqati cikin dukkan abin da ya kone muku da abubuwa halitta ta duk ba wato wannan kudura Allah kenan ga su guna na guda biyu amma abin da suke bayarwa wato na zaƙin su in za a sha ya bambanta amma kuma duk guda na to Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora da laila يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير Allah shi yake shigarwa da garibin nahari cikin yini ko wani lokaci sai Allah ya shiga ya riba wani bangare na dare ya kara na yini yawa ko ya zidu sai yini ya kara yawa ya yi dare yawa wa yi nufin nahari da kuma yana shigar da yini cikin dare sai ya kwanta wani bangare na yini sai ya kara ma dare waya zidu lokacin sai dare ya yi yawa kuma wasa kare sau da kamar kuma allah shi ya hore abin nan tauraron rana kuma ya hore tauraron wata kullum min yana ya jaribi falaki kowane daga cikinsu yana gudana cikin falaki ne ya ajalin musamman zuwa da ajali wanda aka sanya mai yawan kiyama ranar kiyama da kuma labarar bukuntu mai wannan ayyuka da muka ambata shi ne allah ubangijin ku ku kwaɗaita shi da ibada lahul mulku milki ya tabbata gare shi wallazi na tara wani min duni wannan da kuke bauta wanda ba allah ba ai gairi wani ne wa huwa al ma'budatu sune sauran abubuwan bauta wanda ba allah ba ma yamlikuna min qidmirin ko da qurrat da dino ba su mallaka ba awi da kafatun na wato qurrat nan ta bisa kwayar da bino ya hanka canye da bino an ka yi suwa ɗan nan to in kun ba za ku ga wata kwalfa fara bisa gare shi shi ne lafafa kwalfan nan da a bisa gare shi to duk wanda aka bauta wanda ba Allah ba ko kuma kwalfan nan ba su ba su da balle su ba wani saboda haka duk wanda ka san abin da ya kaɓi ya samu to ya bauta wa Allah shi kadai don Allah shi adda komi da komi shi adda abin basuwa amma duk wanda ba Allah ba kan bautawa komi ba ka samu Allah ya gafarta mana in tad'uhum in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير in tadauna idan kun bauta ma wasu wanda ba Allah ba kuna kiransu kuna kiran sunansu don su taimaka muku to kada ku ba a wasu na ji don fata yadda kabarin mutum kana ya sayidi ya maulana na shiga sai wasa ka kama mai a adawa sun yawa wa bi wa maulana diwana ba su da lawiya waso bi wa maulana ta ji wajen cikin da aka yi a yi bincike an cewa don mana ina an sa albashin mutum kaza ga wata ka taimaka ni wa sayyidi mai lana ka ɓatar da su su ban magana to allah ya ce la ya suna yi da hakan ba su jin kiran ko kun da su la ya suna yi da hakan ba su ji ba kai da wanda ka kiran banza duk guda ya walau sabi ofardan ko da sun jiya da kabbara wa kar mala'ika kamar mala'ika kun ga mala'ika wanda ka bauta mata in ya kira mala'ika in mala'ika na kusa yana ji wa salihin ko bayan Allah salihu kamar wanda wanda ka bauta wali an wali na zaune kusa gare ka in kakkare suna ne yana ji to a da su jiya Allah ya ce masa jabu lakum ba za su an samu ku ba ga abin da kuke nema abin nan da kuka nuna su hana ba za su hana ba a wannan abuwa bukun ba su karba mu saboda ka kowa ka sa a karba yi ga allah ya wa shi kadai su waɗannan da aka bauta ba su iya maganin komi wa yawon likiwa ta ya kuro na bishirkikun kuma ranar na za su kafirce wa ku. ai bi shirakikun iya da kun ka haɗa su na allah ya tare da allah za su kafirce aw yatabarrahuna minkum za su yi bara'a gare ku wa min ibadatikum iya kuma su yi bara'a ga ibada da kuka yi musu saboda haka ku yi tabbatun kowa ku kaɗaita Allah inda don masiba ta zo ba wanda kuma maganin ta in ba Allah ba ya alheri aka so ba mai ba sai in ba Allah ba saboda haka su wanda aka bauta ba Allah ba ba kafin ciwo bauta suke yi wala yunabbi'uka bi ahwalid ni ba mai baka labari da halayen duniya da lahira da kabirin kamar misali wanda an masani Allah ke ne aw abin alimun wato sai ba mai baka labari kamar wanda masani zai baka labari wa Allah ta'ala shine Allah Allah ɗaya zai iya baka labarin ni kamar wanda yake to ga ƙur'ani ne ya ba da labari daga Allah kuma kun yarda da shi ba ne kuma ba ka labari na gaskiya ya tabbata gaskiya ne kama Allah ya Allah ka gafarta mana ya Allah kuma ka kare mu saboda ka doron da ka ce wuri ne masu abin nan ko ba irin eh, shirkar gata kananan mashirkai ya yi tuntube ya ce dan hodiyo dan hodiyo ko jinka kuma kowa jiya bai iya maka maganin ko bai an sama bale ya taso ya hana kawaka ta tsage ɗan kawar kidinci sai kawaka ta tsage yin ba ta hatara ba ɗan hudu ya bayana kowa zuwa bale bai ji bai ji inda yanzu na za ka kira shi ba zai ji ba saboda haka ku kaɗai ta allah shi ɗaya da ibada duk wanda ya san ya ci amanan mutane to ga allah ka dawowa shi kama mahita inda kana da nihin tuba amma ko ka ta inda kabari kana ta kiran wani wani wani abin na ne hituna ta yi yawa kaji an azumin bincike an yi kaza an yi kaza duk aikin banza na za ka yi ko ka ke yi da abin da zai maka ba na jin ka Allah ya gafata mana ya ayyuhan nas ya nasu an antumul fuqara إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ومرة أخرى كما ومكروا كما yarjo siyaku siyakin magana yana dawowa ila fita zuwa ga abin da yana daga murya kwarai da kira ga jama'a an yanzu ruhu alaƙatun billah su dibu alaƙar da tsakaninsu da allah ba alaƙar da tsakaninku da mutane ɗaya aka diba ba ku dibu alaƙar ku da tsakaninku da allah allah ya ba ku kaza ya ba ku kaza kuma duk wanda ya ji zai ga allah shi ka dawo wa ma bukun min ni'matin fa min بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه waje aru wa ma bi kun min da matin ku tuna bu abin da an ku na ni'ima ko mi na na ni'imar lahiya ni'imar rayuwa ni'imar aure ni'imar gida ni'imar sutura ni'imar kudi ni'imar miliki ni'imar kaza da kaza da an gale ku dukan su min Allah daga Allah su ko kaga a na da hannu ciki duka Allah in yi gada ma an shiya yana an shiya kuma kun san haka nan sun mai za masa kuma duro sannan in masiba ta shaye ku wa ilaihi ta jaru na zuwa ga yau kuka ta harbowa yanzu da muka sa makon mu cikin abin da muka sa makon mu cikin najeriya ko ina ka ji mutane allah ka gaji allah dai shi kama na sauƙi wa gama tsara allah dai shi kama na sauƙi wa gama tsara ko ina ka ta yi wa ilaihi ta jaru to ku dibi wannan alaƙa da tsakaninku da allah ya ayyuha nasu ya ku mutane antumul fuqara karawa Allah bi kulli halin ko ne mabukata zuwa ga Allah cikin kowane hali kowa da bukata ga Allah Allah bai da bukata da kowa kowa da bukata gare shi wallahu huwa al-ghani wa khalqihi Allah shi shine mawadaci daga halittu ne duka bai san komai gare su alamu da kuma wanda ake wanda an da ni'imomi ga mutane ni'imomin da aka yi mai godiya awa al mahmud bi ibiya wanda akwai yi magodiya ga alherin da ya aikata ga mutane Allah shi aka gode ma amma ku kuwa mabukata ga Allah kowa mai bara raguwa ga Allah babu wanda abda wadata da ta ishe shi tsakani ne da Allah babu kowa yi na ya kai ga Allah ya Allah muna roƙonka ya Allah wa gani ya da Allah ka wadatar da mu da falalakka amma siwa ka daga duk wani wanda ba kai ba kuma ya Allah wa gani wa hamida Allah ka tausaya mana duk wata tana Allah kai muna maganinta duk wani tashi hankali Allah kai muna magani ne Allah ka zaunar da mu lafiya Allah kuma ka haɗa kan Najeriya ka gusa da tana da tashi hankali Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana ya Allah ya gani ya hamida in ya sha idan gani ya hamida ya gaba ma kashe kuri sai ya kashe ku bayan kun mutu ya yi jana'iza wa ya ce da halƙin jadidan badalakun sai ya zo da wata sabuwar halitta wadda ba ku wadda an na kwarai ba irin ku ba wa na zalika amalla ba azizan kashe ku ya kawo wasu ba abuna mai yawa ba Allah ba wato bi shadidin ba abuna mai tsanani ba ligina ba an kun ya wadatu da ku shi bai da wani orani da kuka yi saboda ka don ya rasar da ku babu abin da zai same shi don ya ce kowa ya mutu babu abin da zai same shi ya allah wanda wannan shi ne ƙarfi ne muna roƙonka allah da wannan ƙarfi da wannan sirri allah ka zauna da najeriya lafiya allah ka gusar da hituna da tashi hankali kowane iri wala ta zai ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب أقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير ولا تزر نفس وازرة وترى من ذنبي بات دوك ذنبي وترى انكيا باتاي wato ranar kiyama duk abubuwan da kuka gana ana yi wanga ya ce wani ya sani wanga ya ce wani ya sani ranar kiyama kowa aikin da ya aikata shi zai dauka bi ne ba mai ɗaukan mai wala ta zira nafsun waziratun wata da mai zunubi an asima mai abin nan sabo la ta hamilu wuzura nafsun ofara ba ta ɗauka zunubin wata rai ranar kiyama babu wanda ke ɗauko zunubin wani wa in ta dawa nafsun musqalatun idan wata ta yi kira muskalatin bilwuziri wadda ta yi nauyi da zunubai ta kiri wata ilahun la'amina zuwa ilahun la'amina adam ta kiri wata wani mutum guda don ya daukan mata zunubinta auli ya hamila ba da don ya daukan mata sashen zunubin nan la malmina min shay'un ba dora mai komi ba kamar nan duniya ne kana iya samun wanda ka tausaya ma ya rage ma to ranar lahira kowa bai tausaya ma ya dauki zunubin ka ya dan rage ma ba mai daukan maka walau kana wani za kurba ko ba wanda an ka kira dan uwa ne karabatan wato zumunta kal abu kamar uba wal ibnu kamar ɗa. ko ba uba na yake riba ba zai daukan mai ba ko ba ba na yake uba ba zai daukan mai ba wa adam alhamdi ba rashin dauka fuska abin nan biyo abin na shekai ga bangarori guda biyu ya zama uba bai daukan maza kuma ba bai daukan ma uba zunubi ne hukumin min Allah hukunci ne daga Allah haka Allah ya hukunta ranar kiyama kowa babu ruwa ne da wani kowa ta kaune ya kai ranar kiyama ya Allah ka tausaya mana saboda darajar sunayenka kai abin da ya sa ka ga ɗiyanka yara ƙanana wayanda ko ka ma yadda ka mutu da a walakanta su kagwa an doro musu kaya abin da ya sa kagga tsohon mai waƙi wa ɗaukan musu kayan na abin da ya yi na ne saboda haka haka nan kiyama take duwar ka ka son uwa ba ka ɗaukan mata komi duwar ka ka son uba ba ka ɗaukan mai komi duwar uba ka son da ya ɗaukan mai komi duwar uwa ka son da ba ta ɗaukan mai komi kowa yana da aikin da ya ishe shi kowa yana da kayan da sai ishe shi sun masallatu ala annabi sannan allah ya ɗebe ma annabi mai kewa sallallahu alaihi wasallam da kauli ya ce mai inna na kai ka yi da dama kai kana yin wa'azi na ga allabi na kashe na rabban bai gaibi wanda ka jin tsoron allah ubangijin su ba tare da sun gane ba to wa'anda ka tsoron allah ba tare da sun gane ba ai su ka kawo wa'azi an wata gudun wannan wa'azi suna tsoro ne kuma su gan shi ba la'annahu mulman tafi'una bil inzar don waɗanda suke hali da wa'azi wa qamu sala kuma sun ka tsaye da sallah domin duk wanda bai tsaye da sallah ba wa'azi bai hali ne domin sallah ita ce ke kama inda salata tana hana a wa munkar ita ke dan kakkabawa to inda ya zan babu ta kun ga babu ra'ayi mutum ya zama kwarai duk mutumin da babu sallah ba babu ra'ayi ya zama na kwarai saboda ka ku ta sallah ku yi ta yi gargaba yadda kuke iyawa Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora wa qamu sala kuma suka tsaye da sallah har abamuwa suka dawamar da ita wannan ta zakka duk wanda ya tsarkake kai ne daga shirka ai ta da hawa da shirka wa gari wanda ya tsarkake kai ne daga aikata shirka da kuma wani sauran sako fa inna ma ya ta zakka lana qur'ani na fa magana kawai da ka ka shagiya duniya sai ka ce da kawai da musulmi duk gudana to a wani lokaci ma a ce kawai ma ya musulmi ko a wani lokaci su ce kawai ya musulmi ba su zana daidai ko da yake ko kai na bana ta wa Allah ka san haka nan don yanzu da an na gobe ba sai kai masallaci ba ka zuwa coci ko ba ka zuwa gidan masu bautan magiro tun da duk gudana wancan masu hito ka je mana ka bauta magiro ko ka ta yi coci ka yi cashewa da rawa kan ta waƙaƙa to anna ba ka yi ba wato bakan na bana bai takakawa allah da mutane ne don su ya ɓaci sai ka yi hattara ka yi gudu allah allah hankuri gare mai hankuri in yi hushi ba ta taho ma wanda ya hushi da shi ba ta taho mai da kyau saboda ka kayiri bai zama daidai da musulmi ai alkafiru wal mu'min kayiri da musulmi ba su zama daidai fi yi amalaihi ma ga sakamakon ayyukansu a a'ama domin makawo wanda an kawo misali cewa kayiri kenan to mutasabbiqun fi amali ɗemuwa ya kai cikin aiki ne bai sa abin da ya kai ba shirme na kawai aiki ne wal basir wanda Allah gani shi ku alai huda bisa ga shari'a alai huda fihi sai wato bisa ga shari'a yake saboda ka fala ya sauya ne fil jazai ba su zama daidai ga sakamako har abada musulmi da kayi ba su zama daidai sannan wala zulmatu wala nur duhu bai zama daidai da haske ai kabirci shi shine duhu wal imani da imani shine haske to ba su zama daidai har abada kabirci da musulunci ba su zama daidai wala zillu wala haru inuwa kuna ba ta zama daidai ita ce azillu ba ta zama daidai da alharu wato zahi ai aljanna aljanna ita ce misali inuwa wannan wuta wata ce misalin zahi ba su zama daidai ha abada ba su zama daidai ba mu ruwa a yi wuta ta zama daidai da aljanna allah ka samu cikin aljanna wama ya saula hawa wama ya stawi al'ahiya walal amwat inna allah yusmi'u man yasha وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نبي وما يسعر أهواء ولا الأموات وعند أبدالي باس زمان بيدي متب ƙur'ani ya yi ta misalta kawuri da misalin wanda ya mutu don wanda ya mutu bai ya rana na kai ne ko to haka nan kawuri duk abin da zai rana lafiya ba zai yi aikata na kai ne shi ba to matattu ba su zama daidai da masu rai ai almominu na mominai ba su zama daidai wal kufaru da kahirai wa hadha al-masal wannan misali amsali babu ya isa matuka fi ta sawi ga korewa daidaituwa likamali tanazul ahara saboda kammala bambancin da a akwai tsakanin al'ahawai wal amwati da tsakanin masu rai da matattu abin na awalan na farko ba da zata yi ma tsakanin zatin su jikin matacce ba ɗaya yake da jikin mai rai ba don jikin mai rai ya an ka sokai yana ji amma mace ce an ka bugai ko an ka so kai bai ji kun ga jikinsu ba iri guda ba Wasaliyar na biyu bauna wasfai da na tsakanin sifofinsu kun ga maurai in yadda abin da ya ka tsoro yana iya sheka amma mace ce bai iya shekawa wasalisan na uku bauna masakirai ma tsakanin matabbatarsu wa darai ma da gidajensu fil akhirah ranar lahura muminai filjanna janna kawarai fil nari kun ga ba daidai suke ba wa ziyadatu la da ya ƙara ba wa ma a hawa walal amrat kun ga ya saba ma wani ya faɗa wa ma yasahul a'ma wal basiru bai ce walal basiru ba wala zulumatu wala nur kun ga da wa'annan makashi ya saba ba wato don ya bambanta tsakaninsu ya ce wanzu ya yi tulabi salasa fi wala zuma natu wala nur wala zuma wala laharu wala a wani wala ta kibin da na hula isra don ya kafafa koruwar daidaituwarsu shi yasa ya kawo lamun lama a cikin wannan ayoyi guda uku in Allah ya samu mai sha hidayatu lalle Allah yana jiyar da wanda ya so ya shirya idan Allah ya so ya shirya mutum sai ya jiyar da shi sai ya ji gaskiya kuma sai ya bi gaskiya sai ya gane wa jiyar muka bil iman sai ya karba maka da imani ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wama an tabi musulun na bil kubur amma kai ka iya jiyar da wanda ke cikin kaburbura saboda ka hau abada ya yi kwana da wanda ya mutu an kare cikin kamari ne har abada ba ka iya da shi ko ba haɗi bai ganewa ai alkufar kahirai shabbahan murmauta ya kamanta kahirai da matattu almadabuni wanda aka tubuɗe ziyadatan fi bodin don ya ƙara bayani ga nisanta su an sama ina da'ihi ga kira ga sauraron kira annabi kwai jebo balle su ansa ina anta illa naziran kai ba kowa kake face mai wa'azi manzo ma mai gargadi kake ga mutane amma shirya ga Allah take ya Allah ka shirya mu inna arsalnaka inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha biha nadhir inna arsalnaka bil haqqi mu ma aiko ka da gaskiya ai alhuda ma aiko ka da shari'a ya manzon rahama bashiran man ajaba ilayhi bil janna duk wanda ya karba ma kiranka kai ne bishara da aljanna wa naziran man lam yujib ilayhi bin nar kuma ka zama mai gargadi ga duk wanda bai karba kiranka ba kai mai gargadi da wuta wa in ummatin babu wata al'umma ta mutane illa kala biya nazira face mai wa'azi ya shuɗe cikinta ai nabiyin nazira face wani annabi ya shuɗe cikinta yana ta masa wa'azi ƙaryatawa na suka yi wa in ka jibuka wa in yukadhibuka faqad kadhaba alladhina min qablihim ja'atuhum rusuluhum ja'atuhum هم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير وإن قومك إذا متعناك سنقريتك كيابري naka shi na abda wannan matsayi duk annabin da ya hau matsayin da kawo na zama manzo da gargadi to an yi maiwa da an kai maka saboda ka ya an karyata ka ya hankuri fa kare abin nan ka zaba lazina min qablihim hakika wanda sun ka wuce gabanin mutanen ka suna mana wani mina al'umma suna sun kare ta masu waje su ja ta da suron bil bayyanati manzannin su ta zo musu da dalilai bayyanannu awa al-mu'jiza ce abubuwa na mu'jiza daban-daban wa bi zuburi da littattafai ka sofi ibrahim kamar littattafai ibrahim wa bil kitabin munir da littafi wanda amma haske wa taurata shine at tawra wal injil kuma duk da haka an ka karyata su fasu bai kama sabaru ɗan hankuli wani sun kai hankuli kai ma za ka cimma nasara don ba hankuli na aka ba annabi wato dole matashi da aka so ya zama wata kiya dole sai an rika ba shi hankuli ana nuna mai na gaba mai idan matashi bai da masu dora shi ga hanya sai shi rayuwa wadda ba ta da umarni wadda take cike da rashin hankuli ya ce ba zai yi kaza ba don bai samun kaza sai ya kasa samun abin da ya kaso ha a girma haka nan to ana yare ba a ji daɗi ba a ba babu daɗi saboda haka ku yi ta hankuri da dattijawan wanda kuke tare da su suna yaba ku ga hanya don kun ka kauce su dawo da kuwa habawa ne ya hankuri ita zuwa makaranta habawa ne ya hankuri bari wargi da zuwa makaranta to yana da ka jibar da kuɗi haba ya hankuri haka nan nawa ne ya zama haka nan nawa ya zama wani lokaci ko abincin bai samu garin kwaki na aka bashi ya zuwa gishiri ya ci gobe shi ka gaya don zama ba ka san ka zama don zama ina su to ita ta ta zama karanta ce ta to haka nan na wanda ya san na su bashi hankuri to zai kai ga abin da ake bi da ƙarshe sai ya zan babba amma in babu mai kana maka sai ka ga matashi ya yi tsaye wajen da bai samun kudi bai zuwa makaranta sai shi ta walakanta har shi nema walakanci ta a walakanci to ba kai karatu ba ka da kudin sana'a to ni za ka yi barawo za ka gama ka sha kashin ciyawa ta rana amma in yana da mai ɗora shiga ya sai a yi ta lallaɓa kowa ya fushi ya ce bai koma zuwa makaranta sai a lalabai to an makaranta ta shi an ka ni ainihin kaza to ya hankali haka nan makaranta take wata rana ai kai ka ba wani kashi ba kuma ya ba ba kashi ba haka dai a yi ta lallaba ta saboda haka yaro ko ba na kuna ba manya ku rika jawo shi in kun ka gabe zuwa makaranta ku rika jawo shi ku ta lallashi ne da irin wannan kun gani annabi na Allah ka lallashi haka yana ta lallaba ta kai ne ba hankali wanda sun ka yi hankali an yi mana gabanin ka kaza an yi musu kaza sun sha wahala kaza sun sha wahala kaza amma da sun kai hankuri ka ga inda sun ka zama kai ma ya hankuri kai ma fasbe kana sababu ya hankuri da sun ka yi kai ma sai ka cin ma nasara to haka dai sun na akantun lajina kafaru ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير sannan na kama waɗanda sun ka kafirta bayan sun ƙare ta gaskiya fa kai ba kana na kiri ya kyamata gare su da kasance ai in kari alayhim bil uquba kyamata gare su da azaba wanda ya laki da halakawa ai huwa waqi'un shi ya auku yadda ya kamata ya auku ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود تاسم أبنا وباب بيان الفرق بايا بيانا بمبان شبين مؤمن وكافر فكان مؤمن إذا كافر بالنسبة لما يدعوهم رسوله رسوله وتوى dangane da abin كي ترنسو إليه ذو kiran to bayyana ta'ala kuma sai Allah ya bayyana annan makalukati lallo halittu tunai minan nabati na abubuwan da ke tsirowa ƙasa wani jama'a da abubuwa sandarari hawa da dabbobi masu tafiya bisa ga ƙasa mace na wata su ma daban-daban su faƙala alamta ya ce baka sani ba annan la an zala mina sama'i ma'an hakika Allah shi ya saukar da ruwa daga sama ba a zina sai muka yi suwa abin na biyu ita ba ta ana gai ba a zina bi sai mun yi suwa da ruwan samara ta makutar ma'arwa ma biyan itace launin su ya sassa ba wato da ruwan nan muka hitar da biyan itace daban-daban ka aka dara kamar wani ice kuri na shar wa amara wani kuma biyanai jajjaye na wa asfara wani kuma kasa-kasa ne wa gaida da waninta wa min al-jibal jidadun cikin duwatsu ma akwai hanyoyi daban-daban jam'a jidda jidda biya dhammi al-jimi wa fatah al-dal jidda ay jam'un wa hiya at-tariqa hanya wadda a yi cikin duwatsu min qawlika jadattu shai'a in ka ce jadattu shay'a ma'anarsa kadatu na yanka shi wato na rarraba shi a ai ko kun jibal hanyoyi cikin duwatsu wa gari da waninsa wa budun wasu harari wa umurin wasu abin na jajjayi wasu hurin wasu kuma fatsa-fatsa makutar ruwa na launin ta ya sassafa da shidda wadda abi wani mai karni wani mai rauni wabarani da su da duwatsu masu abin nan baki kuma wanda aka baki kwarai aka ba ala jidar ai abin nan sahurin shadidatu sawa da duwatsu wa'anda aka baki mai tsanani ya kala ana cewa kasiran wato ya kala kasiran da yawa ana cewa da misali a aswadu garibun kuma kalilan kaɗan daga misali ana cewa garibun aswadu amma dai kasiran an yi cewa a aswadu garibun wa min dawabi wa min الناس والدواب والأنعام مختلف مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ومن الناس كما تقوم والدوالي دبوبي والأنعام da sauran dabbobin ni'ima wato al'an'amu dabbobin nirma irin su raƙumi da shanu da awaki da tumaki su ne al'an'amu to su ma makuta da ma'alwani su ma sabanin eh, launin su ya sassaba kazalika kamar da ji launin ɗaya itace da launin duwatsu ya saba ka ita labu samar kamar wa ɗaya itace wanda ba da duwatsu wato biya abin nan ya sassaba wadda kan ka ga nau'in abin nan nau'in duwatsu da muka ambata ya saba to ko mutane nau'in su ya saba dabbobi nau'in su ya saba dabbobin da ma sun saba to abin da ake so wato mutum ya lura da wannan sabawar da abu gudana da an kai su amma sun ka saba wannan ya nuna kudurar allah da iko ne to abin da aka san mutum ya lura da shi kenan ma ya kashe Allah amina ya ba da ulama dama waɗanda al'ulama wa malamai suke tsoron Allah daga cikin bayi ne ai al'alimu na biyu wanda sun ka sa Allah wani ma ya sun ka sa abin da ya dace da Allah min sabati jalila na sabobi ne masu daraja wa al'alimu na jamila da kyakkyawan ayyuka ne la'anna madawar fashiya domin makiyaya tsoro muka sha wanda aka tsoro ka san shi kun gani yanzu misali kamar ba kawai ya shigo birnin kabi ya iske ya an ce hanya kaza ba abinta ba kawai ya to da daji da yake bai san abin da aka ne bai san doka ba sai ce nuna baya hanya ba mai hana an ga ce wasu sun kai haɗa na ha sai ya ce ta ni ban haɗa da kowa ba ni ne ta ni ba ma kuma ban haɗa da kowa ni bi zai in wuce kun ga dan bai sani na ba amma ta haka mu ka samu wanda a kwararre kira alkali wanda ka shari'a ko ka kira ɗan sanda mai gabatar da shari'a ka ce su ba hanyar nan ba su bi ko ka saka da ta ba su ruwa don sun san abin da nan su amma wanda bai sani ba ka zo na haɗa wato ni wani ne ni da ban kone an ka faɗa yana gurin mu a ne wata haya ba da sai ya biyo an shan ƙura ne ta kwaɗi ɗora da maita to wanda bai san doka ba bai tsoronta to eh, duk in ka ga ana tsoron doka wanda ya san ta na shi na ka tsoronta to ba haka aka ce malamai sun yi tsoron allah don sun ka san allah sun sun ka san kowa a allah kuma sun ka san abin da a doka allah to su suke jin tsoro ne don haka idan mutum bai jin tsoron allah ba malami na ba duk wanda bai jin tsoron Allah ba malami na ba inna ma tashallaha min ibadi ulama ba na wanda ke jin tsoron Allah cikin bayin su ne malamai wato li'anna nabara da fashiya domin makewar tsoro na arfatu da muka shawa to a san wanda aka tsoron wal ilmi bi sifati kuma a san sabobi ne da irin ƙarfi ne wa ba ali a sa ayyuka ne wa man kana a'lamu bi to wanda ya kowa sani ne kana a sha ya yi kowa tsoro ne wani zalika kala alaihi salatu wa salam don haka manza Allah ya ce in ni da aka sha lillah ni wallahi na yi ko tsoron Allah wa ta kaku da na yi ko ta kaya ga Allah don ya yi kowa sana Allah to haka nan sauran jama'a sun su wanda ya kowa sana Allah to ya yi tsoron Allah wa ta kaku da والجهال بالله وإن بأجه عليه وسعى الله لا يخافونه بصروني بصروني saboda ba su san shi ba lizalika don haka wani ilimin ra'asar ma'amala ilimi ne asalin abin nan ma'amala kowace iri in wallahi ya azizu bi mulki lallo Allah magwayi na cikin mulki ne ga gaburan lukunur ibadi kun mai gafara a da zunuban bayi ne almumini na muminai wa hadha tamamun li qawli wannan shine cikawa ga magana Allah inna ma tunzilu alladhina yakhshawna rabbahum dama kana yin gargadi ga wanda ke tsoron ubangijin su bil gaibi wato wanda suka san Allah ya abin nan kun ga abin nan da ta'ayyana man yakhshaw sai Allah ya bayyana wanda ka tsoro ne min nasu cikin mutane wato malamai babu bayani sifatin bayan ambaci bayani sifasu wa bayani maratibin ya ambaci bayanin darajojinsu sai ya shi su daban wa danna na wa huwa qira'atu umar wa bi wa huwa qira'atu umar wato wannan ita ce qira'a umar ibn abdul aziz wala khashiya musta'aratu li ta'zim shi kira wa danna wa bi qira'ati innama yakhsha Allahu bir raf'i innama yakhsha Allahu min ibadihi ulama'a bin nasbi wato da kira a yi azizi innama kashe allahu min ibadi ulama ba ma waɗanda Allah ka tsoro cikin bayi ne su ne al'ulama a malamai aka ce to ma'anar tsoron Allah ga malamai a wato girmamawa ake nufi wato abin da ake nufi girmamawa ba ma waɗanda Allah bayan wa ta'ala ya girmamawa cikin bayi ne su ne malamai su ne waɗanda yake girmamawa daga cikin bayi ne kun ga abin nan wato balkashuwa musa harafin lati yi wani ma'ana ji dawa allah na girmama malamai wa yu'azzimuhum kuma yana yana yujilun yana darajanta su wa yu'azzimuhum yana girmama su yi kokari ka zan kasa allah kuma ka yi aiki da abin da ya sanar da kai sai allah ya girmama ka ku bi ba ku gani yau ko waɗannan irin mutane ba 'yan izala ɗaya ba duka ɗari ɗokin nan ka haɗa su kowace ɗariƙa malaman su cikin su sun yi daraja sun yi jahilai daraja ko waɗanne suna na malaman su to kama bar su ka koma cikin arna waɗanda ba su ce musulmi na ba ka gani cikin su da girma ko waɗanne jama'a ka ce malaman su ka iskewa da girma cikin su to idan kai na kana so ka zama babba to ka yi ƙoƙari ka koyi addini kuma ka yi aiki da addinin nan na musulunci to sai ka zama babba amma a cikin musulunci wa bane da ya ce wani la'a azizun ta'alilin wato dalili ne yake kahawa ya tabbatar da abin da illa ne zubar hashiya ga cin tsoron allah abdalla wadda take nuni alawar hukubati yi ga azaba ta ce ga masu sako wa ƙarin da rinjayarsu wa sabata alika da babu lada da mutanen da'a wal abar amin da ya musu wangwani duk wanda ta Allah ba a dullo da ya yi ba da gangan ba Allah ya yare ba duk wanda ka saba ma Allah Allah zai kama shi kuma bai da ƙarfin da zai kuce ma Allah don haka Allah ya ce inna Allah azizun gabo ya Allah ya azizu ya gaburu bi izzatika wa ka Allah ka gafarta muna kuma Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu najeriya ko allah ka zaunar da ita lahiya allah ka haɗa kan najeriya allah ka haɗa kan 'yan najeriya allah ka busar da tashi hankali kowane iri saboda girman ka allah ka tabbatar da haɗin kan najeriya kuma duk wata ita na kai mana maganinta allah ka ke da ta ƙarshen mu allah ka ke da ta ƙarshen mu yau da uku ga wata allah ka sa mutuna da uku ga wata cikin aljanna na

shi ya dace koyar da zakka da shi ko za abin da ya rubuce ana cewa abincin da ya yawa cikin gari to yanzu abubuwa sun canza kwarai da gaske ya eh, abubuwa sun canza abincin nan da ka ganin shi ya yawa cikin gari dori to kai ba ka da shi kuma an ce ka yi ba ka da shi to kuma kai so da abin da ya samu

sai eh, duwan ba abu abin da zai hidda da ne bai yi suwa ba abdullah bin umar ya rawaito hadisi daga annabi cewa azumi ne ma'allakun bai na sama'i wani abu. ba a bari yana kusa gare bale ya ruhani da abinai ba a kai shi inda allah balle allah ya ruhani da azumi ne azumi ne ga za allah ya tafi ya ban na wuri ne bai ruhani da shi ba bai ta wurin allah ba balle allah ya ruhani da shi ya ta gaban za allah sai sai da ya ba da zakka kuma da yawan ku sai ku ce ba ku da zakafonu duk wanda adda taguwa guda uku yana da adani da kono ga hanset duk wanda adda hanset yana da adani da kono duk wanda adda takalmi kaha biyu in dai takalmin nan masu kyau na da kafono ta wajen gari yana da duk wanda adda tsabinan hula guda biyu zakafonu ta wajen gari yana da adani suwa ba dole sai an baka kudi ba dauki hullar nan ka kai ka suwa ka sayar ko ka ɗauki tango ka bira kai ka suwa ka sayar da can ka sau gero akwai dallalai tsawon tuwon da aka kai musu na sai sa da ka gaba ka da sauri tun yanzu ka kai tango ka guda kamar wata yi da karewa eh? ah, to ba ai ma kuna wani ɗanci da sai tango sai walakanci wani da ba kuna walakanci ba ga ma sai walakanci saboda ko san ko matasa ga wani wace wallahi da kuɗi ka to da su ku duba da wannan duk wanda adda abin da zai sai suwa to yana da saboda ga kowa ku yi kokari ya tanadi abin da zai yi da kowa ya ta yi suwa kowa ku yi iya ita ya suwa tun yanzu in ka tashi yanzu kana iya zuwa kasuwa kasuwar abin da sa'i duk na gero ka taho da mundunnan ka auna guda hudu sauran geron kai ka san da za ka yi da abinka guda hudu za ka auna ka sa da leda ka kulle ka kai can wajen da ka aji rabu sa ya sallace tun da sa ka dauka ka miƙa wani jira ta kauce iri haka ake yi kakko ku bari sai sauran sallah kun guda ku yi kokari duk wanda ya san bai da na yanzu yi kokari duk san bai samu ya tana da shi aje ba su a abba aji sai sauran sallah a wani wasu gida aka sa masa ba ku san ba na ba halawa da ake kaka ce a gida gida wanda duk bai ga an sa mai gida ina sa ana sa ko ba ya sa halawa wasu gidaje akwai tsabat ƙauyuka da kuke gani kamar ƙauyuka gwara nan cikin gari da ɗan dama dama amma ƙauyuka akwai matsala abinci kowa samu ita yin zuwa da kai ka biya kasuwa nawa ma geron yake nawa ɗari to in ka samu ɗari biyu ka sai sa'i biyu in ba ka da ɗari biyu sau sa'i biyu ranar nawa ɗari ka kai gida ka aji jini allah ya ba sau biyu sai ka raba tun da wuri aka fara kakku bari sai lokaci ya fice ba ku da ka azumi ka wahala banza ga kana azumi kuma ba ka abin ba ruwan tabo ka har sai ya sai ya ka ɗan ya mutu ya za ta kammata siya za ta kammata saboda kuna wani da ba da ka saboda haka ku kama ku matasa dole na tsohon da ka kuma dole ne gida gidan gona kasa sa ana hisawa ka gani an hisawa na gare ka in ka ga hisawa na gare gari ka yayi sun ko ba hisawa ba ka ka ka da gida tun da ba yaro mutum ba yaro na ba kamar yaro dan karami wanda bai balaga ba إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال حي يا قيوم يا الله منا ربك الله كجافر تامنا يا الله كجافر تامنا يا الله كجافر تامنا يا الله كجافر تامنا كجافر تام أوائم يا الله كجافر تامنا كجافر تام أوائم الله كتوسع مس الله كياري مس الله كجافر تام أوائم كجافر تام أوائم سكجافر تام كاك الناس الله كجافر تام يمد كمد بياد إيالي رزقي أوائم الله كجافر تامنا الله كياري مس الله Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyalin dukkan iyalan mu Allah ka gafarta musu ka ƙara musu lafiya ka yi musu kyakkyawan ƙarshe Allah ka gafarta mu su da su Allah ka gafarta mana ka gafarta mu ɗan biyan da ka ba mu da wanda za ka ba mu da zuriyar mu gaba da ila da kiyama dukkan su Allah ka gafarta musu Allah ka yaye musu Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka hake mana su Allah ka warkar da su Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka yi musu kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna mu koma mu tare da su in kiyama ta yi Allah muna roƙon ka saboda rahmaka Allah ka ƙara mana imani ya Allah ka ƙara mana imani ya Allah ka ƙara mana ka. ya Allah ka ƙara mana ibadaka da ikhlasi ya Allah ka ƙara mana ibadaka da ikhlasi kuma ka raba mana sabonka da sha'awa ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in roƙon ka Allah duk bukatun mana alheri Allah ka biya mana wanda ba na alheri ba kamar shi su alheri ka biya mana ko wani abu wanda muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shi ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri ya Allah ka kare mu daga manahicin duk wani manahiki ya Allah ka taimake mu ka taimake kowa a kan ya Allah ka ba mu nasara ka ba kowa nasara a kanmu ya Allah ka ba mu ka ka ba kowa linjaye kanmu ya Allah ka karfafa mu kada ka kawo kowa kanmu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka gafarta mana saboda darajar sunayenka ya Allah ka gafarta mana da gafararka ya Allah ka yi mana rahama